واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار uwana musulmi ina gaishe mu gaba ɗaya da gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da haɗuwa da ku a wannan masallaci masallacin anas bin malik a nan unguwar gwallaga a birnin bauchi a yau 22 ga watan rajab shekara 437 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 30 daidai kenan ga watan hudu na shekara ta 2016 miladiya mun haɗu ne saboda sharan fage da buɗewa muƙaddima akan karatu na ilimin fikihu daga cikin littafin nan mai albarka na mu'allifinsa mai albarka insha Allah wato littafin umdatul fikhi na babban malamin nan muwaffiquddin wato ibnu kudama al-makdisi wannan karatu mun zaɓi mu yi karatunsa ne saboda muhimmancin wannan ilimin wato ilimin fikihu a tsakanin mu mu musulmi sannan kuma saboda muhimmancinsa a daidai wannan lokacin bayan mun koro karatu na Alƙur'ani, inda muka karanta izuzuwa da yawa tare da tafsirinsa sannan muka yi wani gwargwado na karatun hadisi daga lokuta zuwa lokaci kamar wani bangare na sahihu muslim da muka karanta da abin da ya sauwaka sai muka ga yana da muhimmanci mu ɗauki littafi guda da za mu karanta matsaloli na fikihu na addinin musulunci tun daga farko zuwa ƙarshe duk da cewa a lokuta daban-daban mun samu damar karanta wani ɓangare na fikihu a matsayin daura kamar mun taɓa yin daura daga cikin wannan littafin ko kuma ba daga cikin wannan littafin ba a kan babin da ya shafi aure wanda shi ba a wannan matsalacin muka yi ba da kuma daga wani littafin daban a kan kitabul buyu wato hukunce-hukuncen cinikayya amma yanzu sai muka ga muhimmancin mu ɗauki littafi kacokan wanda yake bai da girma wajen yawa amma kuma yana da girma wajen fa'idoji don haka sai muka yi ittifaki bayan shawarwari da sauran 'yan uwa muka zaɓi wannan littafi na umdatul fiqhi wato littafi ne wanda wato muhammad ibn abdullah ibn ahmad ibn kudama ya rubuta wanda littafin asalinsa a kan mashabar imamu ahmad ibn hanbal ne da sai can gaba za mu yi bayani a kan me yasa muka zaɓi wannan littafi kuma menene ɗan bayani da ya kamata mu sani a kan wannan littafin amma kafin nan ina so in yi mana matashiya da buɗi da muƙaddima kan shi kansa wannan karatun na fiƙihu me ake nufi da fiƙihu menene kuma muhimmancin karatun fiƙihu menene falalolinsa sannan kuma yaya aka yi ilimin fikihu ya gawurta har ya tattaru ya zama ilimi na musamman wanda yake ɗaya daga cikin ilimin muka masu muhimmanci da ake karanta su cikin fannonin ilimi a addinin musulunci sannan bayan wannan kuma mu ɗan nazarci suwa ne ake ce musu malamai na fikihu tun daga can baya wato tun daga zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa zamanin sahabbai zuwa zamanin tabi'ai zuwa har lokacin da malamai masu tadwinin fiƙihu, waɗanda suka rubuta littattafai na fiƙihu, bisa fahimta na mazhabobi daban-daban da kuma su malaman mazhabobin yaya aka yi wannan ya gawurta har ya zama wani fanni na musamman wannan duk yana daga cikin abin da cikin wannan bukaddima za mu tattauna sannan sai mu dawo mu yi bayani akan mawallafin wannan littafi da tarihinsa da darussan da ya kamata mu ɗauka daga salon rayuwarsa da kuma a matsayinmu na ɗaliban ilimi da yau za mu karanta littafinsa mai ya kamata mu koya daga gare shi haɗi da abin da ya faɗa na kalmomin cikin littafin daga rayuwarsa da kuma har zuwa lokacin rasuwarsa sannan a ƙarshe kuma sai mu ɗan yi bayani kan wannan littafin da muhimmancinsa da abin da ya sa muka zaɓe shi muna roƙon Allah ya mana muwafaƙa. duk abin da za mu faɗa za mu faɗa ne a takaice farko na ilimin fiƙihu ilimin fiƙihu in kaji an ce alfiƙihu ilimi ne wanda yake ƙunshe da wani fanni na musamman daga cikin fannoni na binciken ilimi a addinin musulunci wanda kuma wato yake da asalinsa daga alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in an ce alfiqhu wato alfiqhu fi din ilimi da wayewa da fahimta a cikin addini yana da ma'ana am yana da ma'ana ka ma'anar ta'am shine ma'anar fahimtar addini kowane ɓangare daga kan ilimin sanin Allah zuwa ilimin sanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da sunnarta, da ilimin sanin littafin Allah da ilimin sanin hukunce-hukuncen addinin musulunci da ilimin sanin mu'amala tsakanin mutum da mutum da ilimin sanin ɗabi'u na wanda ya kamata mutum ya siffantu da su wannan da waɗansu fannonin duka in mutum ya ware ya ƙware ya san ilimi a cikinsu ana kiransa a tafakuhu fiddin ana kiransa fahimtar addini wannan shine ma'ana gamammiya amma ma'ana ke keɓantacciya wadda a kanta ne muke darasi a nan wato shine ilimi na sanin hukunce-hukuncen addini waɗanda suke na zahiri wanda suke da alaƙa da ayyuka na mukallafai. ilimi da fahimtar addini a jumlace a gaba ɗaya a kowane ɓangare ya zama za ka bauta wa Allah ala basira ta hanyar kasan Allah sannan ka bauta masa a cikin addini bisa hanya ta wayewa da fahimta har ya zama cewa ka je ka samu Allah bisa sani na dukkan abin da ya kamata ka sani ka waye a kai wannan shine ma'ana ga mamliya a kan fiƙihu wannan abin wato neman ilimin da saninsa abu ne mai girma wanda yake cikin mafi abin da ya fi komi girma a musulunci shi yasa imamu ahmad ibn hanbal ya ce al'ilmu shar'i la yusawihi shay'un fi dini ila idza saluhat niyya ilimin addinin musulunci da neman wayewa a addini da sanin hukunce-hukuncen Allah da na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da yanda ake bauta wa Allah da wayewa a ɓangaren addini ba abin da ya fi shi daraja a musulunci idan har mutum ya kyautata niyyarsa ya yi saboda Allah saboda neman yardar Allah aka tambayi shi Imamu Ahmad da ya faɗi wannan wa ma salahuha ya Aba Abdullah me ake nufi da kyautata niyya yace kyautata niyya shine an wuya. bihi raf'al jahli an nafsika thumma an ghayrika ka kudurci aniyar lokacin da kake neman ilimi cewa kana so ka waye ne da yanda zaka gane yanda zaka bauta wa Allah ka kori jahilci sannan kuma yanda zaka taimaki wani shi ma ya kauda jahilci a samu ilimi a kwakwalwarka a samu bunƙasar ilimi yadda za a yaɗa shi a sauran 'yan uwanka musulmi wannan shine mafi girman aikin da mutum zai yi wa musulunci mafi girman hidimar da za ka yi wa al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bayansa ka fahimci addini da saƙon da ya zo da shi sannan kai kuma ka fahimtar da wani ko wasu wannan shine mafi girman abin da mutum zai yi wa musulunci da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fahimtar addini da ilimi da wayewar kai sanin Allah da sanin addinin musulunci yana sa mutum ya zama yana da daraja da matsayi wanda babu wanda yake da irin wannan darajar da matsayin a cikin bil'adama in banda annabawa ubangiji madaukakin sarki ce a cikin alqur'ani a'udhu billahi minash shaitanir rajim shahida Allahu annahu la ilaha illahu wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al-azizul hakim Allah ce shi ya shaida mala'ikunsa ma sun shaida sannan ma'abota ilimi wanda suke da sani da wayewa akan addini su ma sun shaida cewa babu wanda ya cancanta abota wa zai Allah saboda falalarsu ya zama Allah ya kawo shaidar bangare uku ne kadai shaidarsa shi kansa sai shaidar mala'ikunsa sai shaidar malamai su ne waɗanda shaidar su ta fita kowa ƙarfi akan la ilaha illallah bai kawo na kowa ba in banda guda uku sannan yana daga cikin abin da zai nuna maka falalar ilimi da bincike akan addinin musulunci da sanin Allah da sanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da saƙonsu zuwa ga al'umma ta bil'adama wato faɗin Allah maɗaukakin sarki yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah koyaushe zai rinka ɗaga darajar waɗanda suka yi imani da waɗanda aka ba su ilimi duk waɗanda suke da imani da waɗanda suke da ilimi Allah zai daga darajar su sama da ta waɗanda ba sa da shi sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce waɗanda yake da tabbas suna jin tsoronsa daga cikin bayinsa su ne masu ilimi inna ma yakhsha Allah min ibadihi al waɗanda suke tsoron Allah gaskiyar jin tsoronsa irin na kiyaye haƙƙinsa bisa sani ba bisa jahilci ba su ne malamai waɗanda suka san Allah sannan falalar Allah ce sanin Allah in Allah yana so ka san Allah to Allah ya so ka da falala mai girma wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima idan Allah ya sanar da kai abunda baka sani ba to falalar Allah akan ka ta yawaita kuma ta girmama wannan kaɗan ne daga cikin abubuwan da Allah ya faɗa akan falalar ilimi da neman sanin Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da hukunce-hukuncen addini daga cikin taskar sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana cikin hadisin muawiya wanda bukhari da muslim duka suka ruwaito ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din duk wanda Allah ke son sa da alkhairi wanda duk Allah ya nuface shi da samun alheri na duniya da lahira sai Allah ya sa ya fahimci addini ya waye a addini ya zama ɗan gari a addini ba bako ba ya zama wayayye ba ba ƙauye ba amma duk wanda ya zama bai san addini ba to wannan ba ƙauye ne a addini kuma ba wayayye ba ne addini ko shine sanin waye Allah waye manzon Allah me yasa ka zo duniya kuma me ya kamata ka yi a duniya don ka zauna lafiya da wanda ya kawo ka duniya yaya saƙon wanda aka aiko shi don ya ƴantar da mutanen duniya daga bautar wani zuwa bautar ubangijinsu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda Allah ya so shi da alheri sai Allah ya sa ya waye ya san waye Allah ya san menene haƙƙin Allah sai ya waye ya san waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma menene haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yaya ake zama lafiya a duniya tsakaninka da ubangiji yaya ake zama lafiya tsakaninka da addini yaya ake zama lafiya tsakaninka da sauran mutane wannan duk mutumin da ya samu wayewa akan saƙon Allah cikin waɗannan al'amura to wannan ya fi kowa samun alkhairi in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan hadisi da mafhuminsa yana nufin wanda Allah bai nuface shi da alheri ba sai ya bar shi a jahilci idan Allah baya son ka da alheri sai ka ga baka san waye Allah ba baka san waye manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam dai ka san sunan su amma baka san menene haƙoƙin su ba yaya ake bauta musu yaya kuma ake zama lafiya da su ta hanyar kiyaye abin da suka zo da shi bisa ilimi ko suka ko ko wato suka suka tabbatar da shi suka watsa shi ta hanyar tani duk wanda Allah yake son sa da alheri sai Allah ya zama wayayye a wannan bangare sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa mana cikin hadisin Abu Huraira wanda shi ma Bukhari da Muslim suka ruwaito yace man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah lahu bihi tariqan ila aljanna duk wanda ya kama hanyar neman ilimi duk wanda ya riki wani tafarki wanda ta hanyarsa zai san addini ya waye akan al'amuran addini yaya ake bauta wa Allah yaya ake yin abu bisa daidai ta hanyar dalili da wayewa ba tare da jahilci ko ƙauyanci ba to wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sahalallahu lahu fariƙan ilal janna Allah zai yalwata masa ya buɗa masa ya kuma wato sauwaƙa masa hanyar zuwa aljanna duk wanda ko Allah ya sawwaka masa hanyar aljanna wannan Allah ya gama buɗa masa kowace kofa ta alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ƙara bayani akan abin da yanzu muke ciki yace wa majtama'a qaumun fi masjidin min masajidillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa haffathum al-mala'ika wa dhakarahum Allahu fi man 'indahu yace duk lokacin da mutane suka zauna a cikin masallaci irin haka suna karanta ayoyin Allah suna darasinsa suna fahimtar mai aka ce a ciki to waɗannan mutane ba za su yi haka ba face Allah ya ba su sakamako na ɗaya Allah zai saukar musu da sakina ita ce nutsuwa ta sauka a gare su na biyu Allah zai sa rahamarsa ta lullube su na uku Allah zai sa mala'ikunsa su kewaye su suna musu addu'a sannan na hudu kuma Allah zai rinka ambaton a cikin mala'ikun da suke tare da shi Allah ya rinka cewa gasuwa ne gasuwa ne ai falalarka ta gama kai kololuwa idan Allah ya yi zance ya yi taɗi a kanka yana gaya wa mala'iku cewa gasuwa ne gasuwa ne har Allah ya ambaci sunanka shine ma'anan wa zakarahumullahu fi man jama'a wannan kaɗan ne daga cikin garaɓatar da ake samu a irin waɗannan wurare da muke zama muna karatu muna neman sanin Allah da wayewa akan addinin sa muna neman sanin addinin musulunci da ƙara bincike akan yaya za mu haɓaka ilimi da wayewa a tsakaninmu da mu da al'umma Allah ubangiji ya bamu wannan falala Allah ubangiji ya wayar mana da kanmu da kwakwalenmu da zukatanmu mu fahimci hanya mai kyau ta bautar Allah kuma mu bauta wa Allah bisa ikhlasi da kuma bisa ilimi irin yadda Allah yake so wannan kaɗan kenan akan falalar karatun ilimi na fiƙihu wannan duk na yi magana ne akan alfiqhul am alfiqhu bi ma'anahul am ma'anar fiqhu wato warewar addini da fahimtar addini ma'ana ta biyu ita ce alfiqhu bi ma'anahul khas ka fannin min fununil ulumi shar'iyya wato sanin me ake nufi da fiqhu a matsayin wani ɓangare na ilimi na bincike a addinin musulunci wanda shine abinda za mu karanta wannan littafi daga cikin fannin shi an ce alfiƙihu ma'anarta asali a larabce a cikin sauƙi shine fahimta da wayewa akan wannan ma'anar ne Allah maɗaukakin sarki ya ce dangane da annabi Musa qala rabbi Shirahli, sadri wa amri wahlul 'uqdatan min lisani sai ce mai yafqahu qawli Allah ka sa su fahimci zance na an fahimta akan wannan ma'anar ne Allah ya gaya mana cikin suratu Hud mutanen annabi Shu'aib suka ce masa qalu ya Shu'aibu ma nafqahu kathiran mimma taqul wa inna lanaraka fina da'ifa walaula rahtuka larajamna ma anta alaina bi'aziz ubangiji ce suka ce ma nafqahu kathiran mimma taqul mu ba ma gane da yawa cikin abin da kake faɗa kana ta zaurance ba ma ganewa ma'anar fikihu shine gane abu da fahimta jama'a an gane wannan ma'anarsa kenan a yaren larabci amma ma'anarsa istilahi irin wanda yanzu muke neman sani shine ma'rifatul ahkami shar'iyya al'amaliyya al-muktasaba min adillatiha at-tafsiliyya wannan shine ma'anar fikihu wannan shine tarifin fikihu ma'rifatul ahkamin shar'iyya sani da wayewa da fahimtar hukunce-hukuncen shari'ar musulunci al'amaliya waɗanda suke da alaƙa da yaya ake aikata aiki al-muktasaba ko al-mustambata ko al-mustafada min adillati har tafsiliya wanda ake tsatsako su ake ciro su ake kuma gano su ta hanyar wato dalilai na shari'ar musulunci waɗanda suke fili waɗanda suke ɗaiɗaikunsu waɗanda suke awawware ba dunkulallu ba wannan shine ma'anan fiƙihu a istilahi bari ku ɗan ji sharhin wannan ma'anar aka ce fiƙihu shine sani da wayewa da fahimta duk wanda bai sani ba to wannan ba a ce ya yi fiƙihu. sai ka sani sani kuma yana da martaba guda biyar ne martaba ta farko ita ce sani sani na tabbas wato al'ilm martaba ta biyu ita ce sani irin wanda yake ba na tabbas ba an yi tsammanin daidai ne amma akwai tsammanin wani ya fi shi ƙarfi shi ake ce azan martaba ta uku ta sanin abu shine sani da kuma kamar ba a sani ba sai zama akwai shaka da sanin da rashin sanin sun zama daidai shi ake ce a shakku sai marhala ta hudu a sanin abu shine kamar mutum ya sani amma sai aka samu abin da ya sanin ba shine daidai din ba wanda bai cankan ba shine daidai din shine ake ce alwahamu sannan sai na ƙarshe shine mutum bai ma sani ba gaba ɗaya shine aljahalu waɗannan martabobi guda biyar su ne martabobi na sani ko rashin sani wanda muke magana a kai shine na saman wato al'il gane abu da fahimtarsa bisa daidai jama'an fahimta ma'rifatul ahkami shar'iyya abinda duk ake nufi da shi shine wanda ke da alaka da hukunce hukuncen shari'ar musulunci ba hukunce hukuncen wani abu daban ba duk abin da ba hukunci ba ne na shari'ar musulunci in mutum ya yi iliminsa ba a ce da shi faƙihu ba a ce ya yi ilimin fiƙihu sai dai a ce ya yi ilimin abin duk abin da ke da alaƙa da wato ba al'ahkamu shar'iyya ba kaman al'ahkamul wab'iyya kaman alahkamu hissiyya kaman al'ahkamul akaliyya ko al'ahkamu asulukiya duk waɗannan ba hukunce hukuncen shari'a bane ne al'ahkamu al shi shine abin da ka sani ta hanyar zahiri ka san adam yana da kafa biyu yana da hannu biyu yana da kai shine ne sa da dabba wannan ba ilimin ba ne sannan alahkamu ahkamul a cikin kokwalwa ake ganewa kaman ka san biyu a ɗaya da ɗaya ya zama saura ɗaya wani ba ilimin ba bane ilimi ne wanda hankali ne kawai yake iya hararo shi amma ba a ce mutum ya san fito in ya san shi sannan al'ahkamu wato al'asulukiya ilimi akan sanin yadda mutum zai gyara kansa ya zama mutum cikakke kama abin da yake da alaka da ɗabi'u da yadda mutum zai zama mutumin kirki wannan ya yi shi ya kyauta amma bai ilimin fiqh ba sannan al'ahkamu wato al'akadiyya wanda suke da alaka da aƙida, wannan duk a ce musu wato duk da cikin abin da ake nufi da ilimin fiqh jama'a an fahimta sannan sai ya ce kuma al'amaliyya wanda suke da alaka da aiki na zahiri wanda mutum zai yi aiki kuma kashi biyu ne aikin zuciya kamar sanin niyya da yaya ake yin ta da ta inganta ko bata inganta ba wanda ke da alaka da aiki wannan babi ne na fiqh aiki na gangan jiki ya ake sallah ya ake alola ya ake zakka ya ake hajji ya ake aure ya ake kasuwanci wannan duk shi aiki ne aiko ya ake mu'amala tsakanin wani da wani yaya ake wato hukunci in wani ya tauye haƙƙin wani wannan duk ilimi ne na fiƙi wanda ke da alaka da aiki amma wanda ke da alaka da kudurce kudurce imani da Allah imani da mala'iku wannan ba ilimin fiqh bane ilimin aqida ne jama'a gane almustafada min adillatiha wanda ake ganewa daga dalilai duk wanda ya san wannan abun amma ba daga dalili ya gane ba to ba faqihi bane muqallidi ne shi muqallidi shine wanda ya ji wane ya ce ne ko ya ga ana yi sai yi ko da daidai yayi to wannan ba faqihi bane sai in ya sani tare da dalili jama'a an fahimta in ya faɗa yana da hujja to wannan shine ake ce masa yayi ilimin fiqh at-tafsiliya sannan ilimi da kuma sanin dalili dalili ba dunkulalle ba dalili wanda yake fassalce saboda a raba shi da ilimin usulul fiqh ilimin usulul fiqh shi daga al-adillatul ijmaliyya ne dunkulallun dalilai shi kuma nan dalilai waɗanda suke fassalallu wannan shine abin da ake nufi da ilimin fiqh kuma shine abin da muke son mu koya Allah ya koyar da mu yaya kai aka fara samun ilimin fiqh ilimin fiqhu yana da tarihi mai tsayi ya fara ne tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a zamanin sa yanda fiqhu yake shine Allah ne zai ce masa ayi kaza shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya bashi ƙarin fahimta akan yanda za a yi kazan wani abun daga yanda shi ya gane ne saboda zakakuranci da ƙwaƙwalwa da Allah ya bashi wanda ta tsara ta duk sauran mutane cikin al'umarsa iya gane saƙon da Allah ya aiko shi da shi ba wani mutum ɗaya da za a aiko manzon Allah ta salama a kan aya in manzon Allah zai koya masa ayan shi kuma ya fi annabin gane ayar babu shi amma cikin al'umarsa akwai wanda zai gane ayar ya rike ya haddace ayar kafin wani amma sai ya je koya wa wancan wancan kuma sai ya riga shi gane ma'anar ayar ko hadisin amma da ɗai ba wani ɗan adam da ya fi manzon Allah su salama kuranci na kwakwalwan da zai gane sakon da aka aiko shi da shi sama da shi kansa da ke ɗauke da shi to wannan fahimtar da yake ganewa sosai abin da aka aiko masa ba tare da samun wahami akan ganewa ba wannan shine farkon fikihu shi yasa duk abin da ya koyar sai aka samu ya yi daidai da abin da Allah ya aiko shi da shi bai taɓa faɗan wani hadisi sai aka samu to ai kuma ya saba da abin da shi kuma Allah ya aiko shi saboda kwakwalwarsa tana caji ba a taɓa samun lokacin da take samun rauni ko a samu ha'inci irin na kwakwalwa irin yadda sauran mutane ke yi ba jama'a an gane sannan waɗanda ya koyar da su su kuma sahabbanta su ma sai suka fahimta sai suka fi kowa ganewa saboda ya fi kowane malami iya karantarwa kuma gwargwadon ƙarfin iliminka gwargwadon ƙarfin wanda ya iya koyar da kai to tunda mala'ika jibrilu ne ya koya masa sai ya fi kowa iyawa cikin mutane shi ba ɗan adam bane ya koya masa allamahu shadidul kuwa sannan shi kuma tun da ya fi kowane ɗan adam iya ganewa to almajiransa za su fi kowa iya ganewa shi yasa sahabbai su suka fi kowa fiqhu jama'a an fahimta ilimin fiqhu tun zamanin sahabbai ya fara bunƙasa ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba su dama bayan ya kora musu aya da hadisi sai ba su dama mutum ya yi amfani da ƙwaƙwalwarsa wajen ciro hukuncin mai ke nufi bayan abin da shi annabi salama ya koya musu saboda abun da aya ko hadisi ya faɗa wani abu ne a dunkule amma abun da yake ake iya cirowa a ciki wanda zai shafi mutane shi abu ne wanda baya da muntaha saboda mutane da aka saukar musu da wannan hukuncin sun bambanta wajen zamaninsu sun bambanta wajen wato nisan tunaninsu sun bambanta wajen garuruwansu sun bambanta wajen lokacin da abin zai zo musu sun bambanta wajen abin da zai zo musu na wato halin da suke ciki wanda za su ɗabbaka hukuncin amma dukkan su aya ɗaya sai ta iya isan hadisi ɗaya sai ya iya isan su to yanda wancan zai gane dole a samu bambanci da yanda wannan zai gane saboda abin da wannan ke bukata a cikin ayar yanzu ta iya bambanta tsakaninta da abin da wancan da ya bukata ko wancan a wani garin ya bukata amma duka ayar ko hadisin guda ɗaya ne wannan shi ya nuna dole akwai bukatar ƙarin fahimta da wayewa akan yaya ake cire hukunci cikin faɗin Allah da cikin faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yadda za ka gane wannan shi ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a cikin hadisi ya ce wa sahabbansa bayan an gama yakin ahzab ya ce la yusalli yanna ahadukum al-asra illa fi bani quraiza kada kowa ya yi sallar la'asar daga cikin ku sai a banu ƙuraiza aniya ku kama hanya sai suka kama hanya suna cikin tafiya za su je banu ƙuraiza ba su isa ba sai lokacin la'asar ya yi sai wasu suka ce lokaci ya yi ba jama'a mu tsaya a yi sallah sai wasu kuma suka ce a'a ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar mu yi sallah sai a ina sai a banu ƙuraiza waɗannan suka ce ai annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai hana mu yin sallah ba ma'anar ta mu yi sauri ne mu isa banu qurayza kafin la'asar ta yi amma in la'asar ta yi dole mu yi sallah waɗannan suka ce annabi ya san da haka amma yake kada mu yi sallah sai a banu qurayza sai aka rabu biyu sai waɗannan da suka fahimci ya kamata a yi sallah yanzu sai suka yi sallah waɗancan suka jira su waɗanda suka fahimci sai an je banu qurayza a yi sallah sai suka bari ba su yi sallah ba sai da aka je can da suka dawo sai kowa ya bada rahoto gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallama yayi wa kowa murmushi akan kowa ma yayi daidai amma iri ɗaya ne suka yi ba iri ɗaya suka yi ba amma kowa yayi daidai wannan shine tushen da mutane suka gane yadda fituhu yake a aikace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada mutane dama su rinka wasa kwakwalwarsu wajen fahimta shi yasa ba dole bane yanda na fahimci hadisi kaza kai ka fahimta ko kai ka fahimta matukar dukkanmu muna da ahaliya muna da kwarewa da za mu iya ciro hukunci daga wannan hadisin muna da ikhlasi to kowa sai ya fahimci nasa sai ya aiki da shi jama'a an gane sai malamai suka ce wannan ya nuna yanda ake yanda ake wato hanyar gane wato nassi na hadisi ko na aya waɗannan sun bi shiro ma'anar waɗannan kuma sun bi yin amfani da nassin menene hikimar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ayi sallah sai a banu quraiza waɗannan kuma me yasa annabi ya ce ai me annabi ya ce kaga wannan sun yi amfani da zahirin nafsi me annabi ya ce waɗannan kuma sun yi amfani da me yasa annabin ya ce me hikima jama'a an gane ta karkashin wannan ne muka gane faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama ce idan ta hada alhakimu fa asaba falahu ajran wa idan hada fa hakama fa a falahu ajr idan mutum yayi hukunci sai yayi daidai zai samu lada biyu idan yayi hukunci da ijtihadi sai yayi kuskure zai samu lada daya a cikin waɗannan mutane da waɗannan suka yi sallah a can sun yi aiki da hadisi waɗancan ma suka yi sallah a can sun yi aiki da hadisi amma aikinsu ya bambanta dole ɗaya daidai ne ɗaya kuma mafi daidai wanda ya daidai yana da lada ɗaya wanda ya mafi daidai yana da lada biyu bisa ga ma'anar wannan hadisin jama'a an gane amma dukkan su ba wanda ya faɗi wannan shine yanda ake gane wato fitihu kowa zai yi nasa fahimtar amma dole ɗaya ya fi daidai ɗaya kuma ya yi daidai ba wanda ya faɗi me yasa saboda manufar daidai ce sannan mutumin akan daidai ya yi saboda ya kware ya kai yanda zai iya haka amma ba kowane huhun ma'ahu ne zai ɗauki hadisi ko aya ya ce zai fasa ya mata rugurugu ya ciro hukunci in an yi haka za a samu ɓarnar da za a yi tafi gyaran da za a yi dole sai wanda ya ƙware yake da ahaliya ta ijtihadi zai iya fasa aya ya ciro abu a ciki ya iya fasa hadisi ya ciro hukunci a ciki jama'a an gane wannan shine yanda aka samu fiqihu tun daga wancan zamanin sabai suka ci gaba da wannan fahimtar shi yasa har bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu suka ci gaba da yada ilimi waɗanda suka fi fice a wajen ba da fatawoyi na fiƙihu a tsakanin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sa mutane bakwai ne waɗanda suka fi kowa yawan fatawa da yawan ciro hukunce-hukunce na halal da haram gaba an gane kusan gaba ɗayan sahabbai kowa ya yi nasa ƙoƙarin amma waɗanda suka fi fice a ilimin fiƙihu ko fuka sahaba su ne mutum bakwai Umar ibn al-Khattab Allah ya kare yarda a gare shi Ali ibn Abi Talib Allah ya kare yarda a gare shi Abdullah ibn Mas'ud Allah ya kare yarda a gare shi Abdullah ibn Abbas Allah ya kare yarda a gare shi Zaid ibn Thabit Allah ya kare yarda a gare shi Abdullah ibn Umar Allah ya kare yarda a gare shi Aisha bintu Abi Bakar zauju Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama waɗannan su ne wanda suka fi kowa yawan fatawoyi kuma daga ƙarƙashin fahimtarsu da fikihunsu aka samo matsabobin da muke aiki da su na addinin musulunci a yanzu zama an gane su waɗannan sai suka karantar da tabi'ai waɗansu saboda bayan rasuwar manzan Allah kan an wawwatsu waɗansu sun kafa makarantarsu a kufa waɗansu kuma sun kafa makarantarsu ta, wato cibiyoyin iliminsu a madina inda annabi sallama ya zauna ya rasu waɗansu suka je makka an fahimta waɗansu suka tafi basra waɗansu suka koma yaman waɗansu suka je nan to daga ƙarƙashin karantarwansu da makarantunsu sai aka samu tabi'ai su kuma suka yi karatu suka gawurta suka ƙasaita a ilimi suka sha suka ƙoshi suka karantar da tabi'un tabi'in daga nan sai aka fara samun ginuwan matsabobi waɗanda yanzu muke aiki na ibada ƙarƙashin fahimtarsu amma an gane tushen ko tushen daga manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam makarantun da suka fi ƙarfi ko jami'o'in da suka fi yaye manya-manyan ɗalibai da suka gawurta a fikihu a cikin duniyar musulunci shine jami'o'in madina da jami'o'in makka da jami'o'in kufa waɗannan su suka haifi masabobin da yanzu duniya take aiki da su a musulunci an gane ko jami'o'in da suka kafu a madina su ne jami'o'in da sahabban da suka zauna a madina suka kafa kamar abdullahi ibn umar kamar zai ibn thabit waɗannan abun da suka karantar da ɗaliban da suka da suka yaye cikin tabi'ai su ne waɗanda suka fi shahara wanda su ake ce musu alfuqaha saba'a daga cikin tabi'ai wato manya-manyan gawurtattun malaman fikihu na zamanin tabi'ai guda bakwai idza qila man fil ilmi sab'atu abhur riwayatuhum laysat 'an al ilmi kharija fa qul ubaidullah urwatu qasim sa'id abu bakr sulaiman kharija waɗannan mutane guda bakwai su suka fi gawurta cikin ɗaliban sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina kamar kharija ibnu zaid salim dan abdan wato abdullahi ibnu umar wanda shi kuma abdullahi bin umar din dan umar dan khattab duk wannan layin layin fiqh ne an fahimta to wannan makarantar da wannan jami'ar ita ce ta yaye ga wurtaccen malamin nan na fiqhun musulunci malik ibn anas an fahimta wanda shi kuma ya yi karatu a wurin malaman da suka yi karatu a wurin waɗancan jama'an gane sannan abdullah ibn abbas ya je ya zauna a makka dukkan ɗalibai waɗanda suka fito daga ƙarƙashinsa kamar su ikrima an gane kamar su afa an gane waɗannan da su da waɗanda suka biyo bayansu suka yi karatu a wurinsu su ne wanda ƙarƙashinsu kuma suka yaye mashabar imamu shafi'i an fahimci wannan sannan waɗanda su kuma suka zauna a kufa kamar sahabin manzan Allah san Abdullahi ibnu Mas'ud da manya-manya almajiransa kamar alƙama kamar masruq da waɗanda su kuma suka yaye kamar su Ibrahimu Naka'i su kuma su ne suka yaye gawurtaccen malamin fiƙihun nan al'imam wato Abu Hanifa an-Nu'man ibn Thabit jama'a an gane wanda karkashin wannan aka samu mashabar da ta ginu da ake ce mata mashabar hanafiya waccan ta madina da karkashin ta aka samu mashabar da ta ginu wanda ake ce mashabar malikiya waccan ta makka da karkashin ta aka samu mashabar shafi'iyya da karkashin su su kuma saboda abu hanifa shi ya yi karatu wurin manya-manyan tabi'ai an fahimta imamu malik ya yi karatu wurin tabi'u tabi'in da kuma wasu kaɗan da ake gani ya samu daga cikin tabi'ai kamar imamu zuhuri an gane ko to da shi kuma an gane ko ya gina mazhabar malikiya to shi imamu malik shi kuma imamu shafi'i shi imamu malik shi ya yaye shi saboda ya yi karatu a wurinsa imamu ahmad ibn hanbal shi kuma shafi'i ya yaye shi shi kuma ya yi karatu a wurinsa jama'a an fahimci wannan shi imamu ahmad ibnu hanbal shi kuma shi kuma karkashin sa ne aka samu masabar nan ta hanabila dukkan su uwa uban su ɗaya ne amma uwa daban-daban an fahimta amma dukkan su in ka je family ɗaya ne shi yasa mazhabar malikiya da mazhabar shafi'iya da mazhabar hanabila da mazhabar hanafiya dukkan malaman musulunci na ahlus sunna sun yi ijma'i cewa ya halatta a bauta Allah ta hanyar fiqihun malaman sunna da ta hanyar waɗannan matsabobin da fahimtar waɗannan malaman saboda dukkan su uban su ɗaya uwa ce daban-daban jama'a an gane ko kuma duka yana komawa ne zuwa ga fiqihu wanda yake fitowa wanda tushensa shine alqur'anin Allah sai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai abinda sahabbai ko na bayan su suka yi a kai sai kuma kiyasi shine amfani da kwakwalwa wajen gane yadda ake gina hukunci bayan hukunci ya tabbata a Qur'ani ko sunna yaya ake zama wannan hukuncin da ya tabbata a Qur'ani ko sunna ya zama bishiya sauran hukunce hukunce kuma su zama rasta wanda za su iya zama reshe a jikin wannan bishiya kuma kowa ya kama ya yi lilo jama'a gane to wannan fahimtar ta gane yadda ake yin wannan shine ilimin fiqh to ta hanyar haka ne aka samu wannan fanni ya bunƙasa har ake ce masa ilmul fiqh wanda ya ƙware a cikin wannan babin ana ce masa alfaqihu masanin fiqh malamin fiqh don haka kalmar kalma ce da take da alaƙa da wayewa da fahimta ta addini da ilimi in aka ce fakuha fulan to mutum ya waye a fikihu ya gawurta ya yi nisa ya bunƙasa ya sha ya ƙoshi hatta kanan fiqhu lahu sajiyan hal fiqhu ya zama masa jiki cikin sauki zai fasa aya ya fasa hadisi ya ciro hukunci an gane in kuma aka ce faqaha fulan to shine mutum bai kai wancan ba amma yayi fiqhu ya gane kafin wani ya riga shi ganewa shine faqaha shi bai kai faquha ba sai na karshen su shine faqiha fulan wane ya gane amma wani ya riga shi Jama'an fahimta sai ka duba sai ka laluba ka ga ta ina kake a cikin waɗannan wannan abin shine ilimin fiqh jama mun fahimta to wannan fannin fanni ne wanda ake karanta shi a cikin littattafai ana karanta shi a cikin littattafai wanda waɗannan littattafan sun kunshi babukan addinin musulunci na ayyuka tun daga kan farko na abin da ke da alaƙa da al'ibada ayyuka na gaba da suke da alaka da tsakanin bawa da ubangiji wanda yake na farko a ciki shine tsarki sai sallah in an ce tsarki ya hada da alola da wanka da taimama da abin da ke warware su da yanda ake gyara su da yanda ake yin su sai sallah sai zakka sai azumi sai hajji wannan su ake ce al'ibada jama'an fahimta sai al-mu'amalat mu'amala tsakanin wani da wani wanda shi kuma ake bincikensa ta hanyar harka da kasuwanci albuyu da duk abin da ke da alaka da harkar kuɗi da harkar ƙodago da harkar sana'anta abu wannan duk yana da alaka da almu'amalat da kuma da kuma ɓangarensa ne duka a jumlace ɓangaren babi na aure ko kuma ka ce shi wancan ana ce masa al'ahwalu shakhsiyya babukan aure duk a cikin ilimin fikiwa ake koya sannan babukan da ke da alaka da hukunce-hukunce na asulfaniya hukunce-hukunce na gwamnati da mutane constitutional law kenan wanda ya hada da hukunce-hukunce na haddoji wanda ya aikata kaza haddinsa kaza da hukunce-hukunce na diya in wani ya yi kaza ga yadda za a biya diya da hukunce-hukunce na aljinaya in mutum ya yi kaza ga shi ma yadda za a yi arama ma wancan jama'a an fahimci wannan sannan sai kuma hukunce-hukuncen da suke da alaka da alkaza'uwar shahada ya ake yi shari'a in an zauna a za a yi hukunci tsakanin wane da wane a ce wane ne mai gaskiya a bashi haƙƙinsa wane ne mara gaskiya a yi masa abin da ya dace shine wato wanda ake a kotuna wannan duk ilimin fiqhu ya ɗauko shi tun daga wancan tushen har zuwa ƙarshe jama'a an gane mu'amala tsakanin bawa da ubangiji al-ibadat mu'amala tsakanin bawa da bawa al-mu'amalat mu'amala tsakanin bawa da hukuma jama'a an gane al'ahkamu sultaniya waɗannan babukan dukkansu in Allah ta da mu karanta kowane ɓangare daga ciki a cikin wannan littafi da za mu karanta wannan littafi da za mu karanta sunansa umdatul fiqhi wanda ya rubuta wannan littafi sunansa ibnu kudama wane ne ibnu kudama ibnu kudama wannan malamin sunansa wato abdullahi ibn ahmad ibn muhammad ibn kudama zan yi bayani a kansa a takaice ne balarabe ne wanda aka haife shi a ƙasar falastini a garin jama'il amma lokacin yana ƙarami sai ya zama na wato 'yan crusaders 'yan yakin yaƙa addinin kiristanci sun je sun mamaye garin falastini don haka sai ya zama babansa Ahmad ibn Abdullah ibn Qudama ya yi hijira daga garin ya koma Damascus kenan babban birnin ƙasar Siriya na yau sai ya ɗauki iyalansa ciki hadda shi Muwaffiquddin wato shi ibn Qudama wannan Abdullah ibn Ahmad sai ya fara yin karatu wurin baban nasa Ahmad ibn Muhammad ibn Qudama ya yi karatun Alƙur'ani ya haddace sannan ya shiga cikin ilimin hadisi ya yi karatun fikihu yi ilimin lugar larabci yi ilimin aƙida, yi ilimin tafsiri ya kwashi ilimi mai tsoka a garin dimash kafin daga baya ya ga kuma zai ƙara gaba domin ya je ya halarci waɗansu jami'o'in a ƙara bincike don haka sai ya tafi zuwa bagadad babban birnin ƙasar iraki na yau wanda waɗannan su ne manya-manyan cibiyoyin ilimi a wancan zamanin kar ku manta cewa an haife shi ne a shekara ta wato 451 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a haife shi a tsakiyar karni na biyar kenan ana ganowa da kyau don haka sai ya zamana wato ya je ya yi ilimi a wurin manya-manyan malamai na ƙasar bagada daga baya sai ya dawo dimash ya zo ya zauna wannan bayan Allah waɗanda suka zauna a zamaninsa suka san shi da almajiransa sun ce mutum ne wanda yake da abubuwa da yawa da za mu koya wanda su ne zan fi mai da hankali a kansu ba kawai gaba ɗaya rayuwarsa ba daga cikin abin da za mu koya a wurin wannan bawan Allah mutum ne wanda Allah ya yi shi mutum ne mai kyan sura kyakkyawan balarabe ne fari waɗanda wanda suka san shi sun ce yana da dukkan abin da ɗan adam namiji ke bukata domin ya zama yana da cikakkiyar sura na kamala na kyau fari ne wanda yake da karan hanci kuma yana da dogon gemu amma mutum ne siriri wanda yake da siririn hannu da kafa amma duk da wannan mutum ne wanda Allah ya masa kyakkyawan mu'amala wanda dukkan almajiransa suke son saboda wannan suka ce mutum ne wanda yake da yawan murmushi duk lokacin da ya zauna a wurin karatu yana da yawan murmushi har wasu daga ciki suke cewa haza sheku ya kutu sumihi wannan mutumi shi yake kashe duk abokin gabansa da yawan dariya ka ji haushi shi kuma ya yi dariya Shi kenan, sai dai ka mutu da haushinka ko yaushe haka yake ba ma za ka gane abun da ke damunsa ba duk da yana da abubuwa da suke damunsa na iyalansa ko na harkokinsa ko na al'amuran tattalin arziki amma ba za ka gane ba saboda yawan bashashansa da mutane sannan mutum ne bawan Allah mai gaskiya bawan Allah mai tsoron Allah bawan Allah mai yawan ibada kuma bawan Allah wanda ya rayu akan aqida safiya aqidatu ahli sunnati wal jama'a wanda bai da birbishi ko kaɗan na bid'a na a samu shirka komi na ta qala Allah qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wannan kuma yana ɗaya daga cikin baiwa da Allah ya sa da yawa daga cikin malaman masaban Hanabila suka gawurta da shi shine Allah ya musu baiwa ta galibin su su ɗan aƙidan ahli sunna ne tsantsa ba samu da yawa daga cikin wanda suka ɓata wato mazhabar da kawo abubuwa na yan bid'a ko aƙidoji na yan bid'a su haɗa shi da fiqh ba kar ku manta cewa wannan mazhabar ita ce mazhabar da ta haifi Ahmad ibn Abdulhalim Halim ibn Taymiyyah kaddasa Allah ita ta haifi ibn ibn al-Qayyim don haka mazhaba ce ita haifi wato da yawa daga cikin wato malamai waɗanda ahlus Suna suke gadara da su a matsayin su ne marji'insu wajen sanin Allah da haƙoƙinsa da sanin manzan Allah sun salama da haƙoƙinsa to ibnu Kudama ya zama babban malamin da ya zo ya zauna ya ta karantarwa kuma ya yi limanci ya gaji babansa a limanci ya yi ta limanci har zuwa lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya yi masa rasuwa ya rubuta littattafai da yawa ya rubuta littattafai a fiqhu ya rubuta littattafai a aqida ya rubuta a hadisi ya rubuta ilimin zuhudu wanda ya fi damun mu shine littafan da ya rubuta a fikihu ya yi aiki wa fikihun musulunci irin aikin da kaɗan ne wanda suka yi irinsa ya yi aiki wa masu koyo a ilimin fikihu irinmu shine rubuta wannan littafi da ake ce rumdatul fikihi yan farko farko kenan na biginan sannan ya yi littafi ma waɗanda iliminsu ya ƙara gaba bincikensu ya ƙara yawa ya rubuta musu littafin al almukuni fil fiqh sannan yayi na yan waɗanda suke ajin gaba kaga wannan na firamare kenan sannan yayi na yan sakandare shine almuqni sannan sai yayi na yan jami'a shine littafin alkafi jama'a an gane sannan sai yayi kuma na waɗanda suke sama da jami'a yan digiri na biyu da yan digirin digirgir da yan wane ne dukkan su sai musu littafin almuguni wannan littafin almuguni yana ɗaya daga cikin littafin fiƙihu da ya fi kowane littafi girma da daraja a cikin al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan al'umma in dai ana kirga littattafai na fiƙihu da suka fi kowanne dole sai an san littafin almuguni saboda littafi ne da zai baka mamaki wajen kaifin basiran mawallafin littafin wajen kawo aya da kawo hadisi da kuma istin istinbadi na fikihu da kuma haddace maganganun malamai da faɗan suwaye malaman ba tare da kuskuren jingina musu abin da ba su faɗa ba ilmul khilaf kenan wannan littafin duniya ne encyclopedia ne a ilimin fikihu ya rubuta shi da kansa al-muwaffiq ibnu ibnu qudama to shine mana wannan littafin wanda yake daidai da mu Allah ya saka masa da alkhairi an fahimta sannan kuma ya yi rubuce-rubuce akan aƙida kamar littafin lum'atul intiqad wanda littafi ne mai muhimmanci akan aƙida mutum ya karanta wanda yake da alaka da tauhidul asma'i wa sifat ibn qudama dai ya rasu ne a shekara ta 620 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya gafarta masa ya mata rahama ya saka mata da alkhairi akan hidimar da yawa musulunci kuma duk abin da zamu karanta Allah ubangiji ya bashi lada cikin abin da za mu karanta mu kuma ba mu albarka daga cikin ilimin sa sai kuma wannan littafi na umdatul fiqh na ce muku littafi ne wanda shi mawallafin ya zaba saboda ya takaita matsalolin fituhu gaba ɗayan su daga farko zuwa ƙarshe babi babi daga babin farko zuwa babin ƙarshe amma a takaice kuma littafi ne wanda yake ƙoƙarin ba tare da yin dogon bayani ba ya faɗi abu sannan ya faɗi dalili ko aya ko hadisi a taƙaice kawai ya ce maka kaza haka ake yi kaza ba haka ake ba kaza halal kaza haram kaza makaruhi kaza mustahabbi kaza kaza jama'a an gane sannan kuma ya jingina maka tare da dalili sai me yasa muka zaɓi wannan littafi mun zaɓi wannan littafi na farko saboda yana da sauƙi in muka karanta za ga kowa daga cikin ku wanda yake da littafin in Allah da zai iya bin mu saboda malaman masaban hanabila sun gawurta wajen sauƙi na ibara na fiqh sauran masabobin da suke gabanin ku suna dunkule maganganu wanda ba kowa zai iya ganewa ba masabar mu ta malikiya ita ce masabar da tafi kowace matsaba wahala a duniya saboda in ba mutum ya yi nisa a ilimin larabci ba ba zai iya matsaban malikiya ba kwata-kwata don littafin da ya fi kowane littafi a duniya a kihu wahala shine littafin muktasar a malikiya yake duk duniya ba littafin fi da ya fi shi wahala a kowace matsaba take to amma wannan matsabar ita malamanta suna yi da sauki daidai da mu Allah ya saka da alheri saboda haka mun zaɓi wannan littafin ne saboda a cikin sauƙi muke so kowa ya gane ya za a bauta wa Allah bisa dalili a cikin sauƙi jama'a an gane sannan mun zaɓi wannan littafi saboda mawallafinsa mutaƙaddimi ne ɗan ƙarni na biyar kuma daidai ɗinsa ya fi yawa sama da abin da malamin yanzu zai faɗa malamai ne wanda sun ji ƙamshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da tabi'ai sama da na yanzu sannan mun zaɓi wannan littafi saboda mashabar hanabila mashaba ce wadda take da tsarki kasancewar shugaban mashabar shine imamu ahmad ibnu hanbal almajirin imamu shafi'i almajirin imamu malik don haka yana da alaka da mashabar mu ta malikiya jama'a an gane sannan mun zaɓi wannan littafi saboda kasancewar ni kaina wannan littafin yana da yana da wato kyau in karantar da shi saboda na karanta shi kai tsaye a wurin malamin da ya karantar da mu wannan littafin wato a sheikh muhammadul muhtar shankiti Allah ya saka masa da alkhairi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman fiqh na duniya a yanzu Allah ya sa na samu damar yin karatun wannan littafi a wurinsa tun daga ran da aka fara a madinan manzon Allah sallallahu alaihi tun ina aji ɗaya an fahimta wannan yasa nake sha'awar littafin kuma nake hararo abin da na koya a wurinsa wanda karantun da zan yi duka zan gina ne akan irin abin da na koya a wurinsa na sharhin littafin Allah ubangiji ya mana muwafaka sannan kuma bayan haka wannan littafi duk da cewa wato littafi ne na fiƙihu kuma ba na mazhabar da ta shahara a wurinmu ba littafi ne na fiƙihun musulunci don haka ba ruwanmu da kasancewar menene mazhaban menene daidai din wanda yake da alaka da sunnar manzon Allah sallama za mu ɗauka in mun zo wani abun da malamin ya faɗa wanda shine mazhabar take kai amma ba shine rajihi ba ta yi mazhabar shafi'iyya ce ta yi mazhabar hanafiya ce ta yi mazhabar malikiya ce daidai sai mu faɗa amma duk abun da muka faɗa za mu ce Allah ya ce ne annabi ya ce malam wani cikin magabata ko sahabi wani ya faɗa kafin mu ce dalili kaza shine yanda za a aikata abu kaza Allah ya mana muwafaka saboda haka ku bi ni sannu a hankali da wannan littafin waɗanda za su saurara cikin waɗanda ba sa zuwa nan su nemi littafin gashi nan umdatul fiqhi ana samun sa a kasuwa kuma bai da yawa maza da mata duk za su iya bin wannan littafi kuma har Allah ya samu gama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana muwafaka za mu rinka bi babi babi kaɗan kaɗan darasi darasi wanda zai rinka karanta mana shine ɗalibin ilimin nan Isa wato Muhammad Abdullah shine wanda zai rinka karantawa a nan gefe sannan ni kuma in rinka mana sharhi Allah ya mana muwafaka ya sa mu dace wannan shine takaitaccen abin da zan faɗa akan bukaddimar wannan littafin da kuma ilimin fiqh da kuma mawallafin wannan littafi Allah ya samu dace da daidai ya gafarta mana kuskure daga kan sati mai zuwa za a fara daga bismillah Allah ubangiji ya samu dace سبحانك ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu وأتوب Wa assalamu alaikum wa rahmatullah